daga muryar Amurka a Washington DC. saurare assalamu alaikum barka da warhaka da fatan kun yi hutun ƙarshen mako lahiya yau da gobe shirin matasa kuke saurare da maraicen litinin dinnan 26 ga watan satumba daga nan sashen hausa na murya amurka. a birnin Washington DC kuma akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a voahausa.com har wa yau ta Facebook kai tsaye a shahin VOA Hausa. A Nyamai babban birnin kasar jamhuriyar Nijar kuna iya kama shirin ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da kuma niyya FM a birnin Kwanni. A Nyamai babban birnin kasar kuna iya wato da kuma sai kuma a Nyamai babban birnin kasar kuna iya bin shirin kai tsaye ta VOA Africa akan mita 200.5 a zangon FM. Masu gabatar muku da shirin Maryam Bashir Bugaji tare da Halima Jumrau. yaya miji da mata za su yi su yi maganin masu gulma masu ɗaukar magana a waje su kai wa mata a cikin gida shin dafa abinci a gida wajibi ne akan mace shiga kicin a yi dahuwa addini ne ɗaura mata ko al'ada ce yau da gobe shirin matasa na tafi da bayani a zauren matasa shin maza na faɗa wa matansu kalaman soyayya irin ina son ki ina ƙaunar ki yawancin maza ba mu son faɗa wannan kalmar i love you i miss you a ah, sweetheart to malam ka sani na yi dariya ya maso ya ta <laughs> ya rabu raina ya zuma raina kalma ne mai daɗi wanda su ma za su so a gaya musu babu yadda za a yi ka zo kana gaya mata i love you kana kuna nema bayan kun yi aure kuma a zo kai shi kenan ka sha mur sahi da, da kwalbar hura na kin shigo ne ko ah, ai na zo da shiri na. <laughs> Kin san sani in naga hura ko ta waye sai na sha. Mm, ai to a gashi na zo da yawa. <laughs> To ma saurare ku biyo shirin yau da gobe shirin matasa ku ji karashin muhawarar da Hassan Maina kai ne shirya daga Saudiya a zauren matasa da kuma amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook da Twitter. A Facebook da Twitter mun yi muku tambaya cewa a ganin ku ya dace miji ya bar matarsa da cefane da biyan haya da biyan kuɗin makarantar yara ga amsoshin wasu daga cikin ku. Sakon farko daga Baba Gana Ibrahim Zangon Daura ya ce, Sam wannan bai dace ba, domin lokacin da ake bayyana masa haƙoƙin da suka rataya a wuyansa yayin ɗaura aurensu, wannan na ɗaya daga ciki amma rayuwa ba yadda ba ta juyawa idan ya kasance miji ba shi da abin hannu to matar ta iya taimaka masa amma hakan bai zama tilas a kanta ba gaskiya bai dace ba yin hakan yana sanya rabuwar armi saboda matar za ta raina mijin saboda kahin armi ya alkawarin zai kula da ita zai mata sutura lahiyar ta karatun yara Fatanmu Allah ya bamu ikon biya ma iyalanmu bukatunsu amin. Sako daga Sulaiman Ali Muhammad mai kuɗi. Sai a Rabiu Awal mai faci gidan Madi ya ce Assalamu alaikum yau da gobe. Da fatan duk ma'aikatan ku suna lafiya. To a nawa ra'ayi gaskiya sai dai idan tana yi ne kawai don taimakon mijinta. Amma ko a shari'ance bai kamata mata ta biya kuɗin haya da cefane da kuɗin makarantar yara ba, wannan duk ba haƙinta ba ne. haƙƙin miji ne Allah shi ya ɗaura wa wannan lalura ta iyalansa ba wai matar ta ɗauki lalurar gidan ba. Shi ne dalilin da ya sa arman yanzu ba ya daɗewa, saboda maza sun sakar ma mata hakkin da Allah ya ɗora musu. Saƙo daga Khadija Buhari. Sai Abdulhadi Yunusa ya ce saboda me kuma a kan me duk wanda ya aikata hakan to ya yi zalunci kuma Allah sai ya tambaye shi in ya mutu. To ai wannan bata taso ba, Ci da iyali ai na mai gida ne, na dai yadda ta iya tallafa masa idan tana da shi, kuma hakan ma ba kullum ba, ya kamata ya tashi ya nemo, sako daga Mansur A. Sulaiman. Sai Lawal B. Sani ya ce gaskiya bai dace ba, sai dai idan matar tasa tana da hali, watakila shi kuma ba shi da ko kuma ta fi shi hali. Ai wannan aikin mai gida ne, amma idan matar tana da ƙarhin arziki za ta iya taimakawa ta wani bangare kamar kuɗin makaranta ko cehwani. Sako daga ɗahira almu. Sai Hafiz Baba ya ce to hakan dai bai kamata ba. In har namiji yana son gidansa to ya ɗauki haƙƙin iyalin da ya tara wa kansa. Salam yau da gobe. Ni a gani na bai dace ba, miji ya bar mata shi da cehone da biyan haya da biyan kuɗin makarantar yara. domin hakan zai iya kawo raini a tsakaninsu. Sako daga Lawan Idris Bukarti. Sai Zayyan Suleiman ya ce, To in namiji ba zai iya wannan ba menene amfani ya zauna da ita a matsayin matarsa. To ai ya danganta da halin mai gidan. Allah ka ruha mana asiri in ji Nazifi Muhammad mai gari. Sai Aisha Shehu ta ce, Saboda me, ai haƙƙin shi ne ya ciyar da iyalinsa ba na matar shi ba ne. gaskiya bai dace ba amma yana da kyau ta tallafa mishi har in tana da shi sako daga muhammad faisal Sai Ibrahim Abubakar ya ce, wani irin aure ne wannan? Gaskiya bai dace ba in ji Abdulrahman Ibrahim. Sai Awal Dauda Mando ya ce, gaskiya hakan bai dace ba, sam sam. Idan za ta iya hakan ai ba laihi ba ne, don mata ta taimaki mijinta, sako daga Adamu Muhammad Dabo. Yusuf Mega mai gombawa ya ce yau da gobe a gaskiya bai dace miji ya bar matarsa da cefane ba, ko biyan kuɗin makaranta ko biyan kuɗin haya ba, domin ko addini ma bai kamata ba saboda namiji shi aka ɗaura wa ɗaukar ɗawainiyar matar gida ta ɓangaren cinta da shanta da kuma sutura a saboda haka ya kamata namijin da yake ɗaurawa matarsa yin cefane ko biyan kuɗin haya ya yi gaggawan dawowa kan hanya domin bar matar gida da cefane da biyan kuɗin makaranta san bai kamata ba. Idan dai ita matar za ta ci gaba da aiwatar da ɗaukan nauyin waɗannan abubuwa da aka ambata don kyautatawa tare da kasancewar Allah ya mata arzikin da za ta iya domin mijinta bai da halin da zai ci gaba da aiwatarwa. Kuma ita matar ba a halin an tilasta ta ba. To a gaskiya kuma a tsari irin na addinin Musulunci ma ba a ɗora ma mace ɗaukar nauyin irin waɗannan ayyuka ba. Sako daga Muhammad Ubale H. Idan mun leƙa shafinmu na Twitter, at tukur garba isa ya ce at voa hausa yau da gobe matsawar mijin yana lafiya lau to babu dalilin barin matar shi ta yi hidimar gida domin ya yi alkawarin ɗaukar nauyinta. at baban misbahu ya ce at voa hausa a ƙasar hausa a yau wannan ɗabi'ar ta zama ruwan dare da watar magidanta sai a kula. at mustapha yusfari ya ce at voa hausa ko kaɗan bai dace ba. At Nuru Musa Shuwa ya ce at VOA Hausa sam sam bai dace ba, amma in za ta iya taimaka mai to yana da kyau yin haka. At Usman underscore Manika ya ce at VOA Hausa Hakika mu dai a musulunce babu inda mace ɗawainiyar gida take hawa kanta, face namiji da haƙin ci da shayarwa ya rataya kansa. At awal big time one ya ce at VOA Hausa Ina, ai san bai dace ba, saboda dukkanin hakkinta da na 'ya'yan gaba ɗaya na kansa. At Mahmud Kaura 01 ya ce at VOA Hausa sam bai dace ba, domin kuwa addini ma ya wajabta waɗannan abubuwa ne a kan magidanci ba matarsa ba. To sai dai halin rashi da ake ciki. Halin rashi da waɗansu magidanta ke ciki shi ya haifar da matsalar, ko da yake dama akwai mazajen da ke barin matansa da ɗawainiyan. at ms underscore garin underscore rijiya ya ce at voa hausa e to ai kamawa take yi idan ta kama ta sai a bar musu su ɗana saboda komai na duniya taɓawa ne <laughs> at shamsuddin ai ya ce at voa hausa a gaskiya bai dace ya barta da wannan babban aiki ba don yau da gobe sai allah at sani H. Harbau ya ce VOA Hausa, gaskiya bai kamata miji ya bar irin wannan ragamar gida ga matar shi ba sai dai idan hakan yana faruwa ne sakamakon larura daga ƙarshe at bello dukku ya ce at voa hausa haba yau da gobe babu dan adam da bai san barin mace da ɗawainiyar biyan kuɗin haya ko cefane bai dace ba Maryam na ji kin yi dariya da ya ce ai ah, abin tabawa ne. Ah to ai shi ne abin <laughs> dole yin dariya na ce wani ikon Allah. <laughs> To yanzu ga zauren matasa kuma ga Hassan Maina na da karishin muhawarar da ya haɗa mana daga Saudiya akan zamantakewa ma'aurata. Masu saurare ina tabbatar muku za ku ji daɗin wannan muhawara tsakanin Hajiya Amina Aliyu da Malam Ibrahim Baba Suleiman da kuma Malam Saminu Kamilu Zawaciki. ciki. To kowace tambaya Hassan Maina kai ne ma Malam Saminu har ya bashi dariya? Malam Saminu ka taba gaya matarka I love you? <laughs> Sai ka bani dariya. <laughs> Ka san ita wannan kalmar, eh. kalmar ce mai nauyi. <laughs> A gurin Malam Bahaushe. Eh. Yawwa. Eh. To wannan kalmar ina gaya mata. Lokaci lokaci. A ah, to sai in ce ina son ki. ina son ki mai suna sai kuma ce i love you <laughs> to wannan abu <laughs> idan aka yaka to kaga babu rigima kenan mm. idan na san cewa na riga na aikata wani laifi mm. to daga na zo sai na gaya mata wannan kalmar to in na faɗa mata sai a samu sauki kaga zuwa an jima kuma sai na faɗa mata da harshen mu na Hausa ce to fa ina son ki sosai 100 bisa ɗari to shikenan duk wani ya masoyiya ya masoyiya ta ya rabu raina <laughs> ya zuma raina <laughs> duk wanda <laughs> na wannan su yau akwai wannan su da ka san ka faɗa mace irin wannan kalmar sai ta rinka jin duk duniyan nan babu ma kamar ta eh, ita kadai ce mata a duniyan nan don rago ba mata bane hmm, to amma yawancin maza ba mu san faɗa wannan kalmar saboda ka san ita mace mai zane biyu ce dole ne wani lokacin in ta ɗauko zanen ta baki ta ɗaura to kai ma ɗauko hayakinka ta zama <laughs> kai mata tarniki <laughs> ah, ka san wani lokacin ai <laughs> rigima ana raba rigima da rigima yayin da mace ta ɗauko zanen bakin nan duk inda ka ga iya cewa i love you ina son ki ya zama raina ya sweetheart ba ta sako ba to irin wannan idan tai tai tai to kai ma sai kai mata hayaki idan haƙin ya kai haƙi sai ga kuma ta zo tana da lashin ka amma ina ga Ibrahim Abu Sulaiman kila ba zai da kai ba eh, eh ai batun soyayya kan malam ana fahimtar soyayyar nan sai dai kawai masu boyewa suna boyewa masu bayyana suna bayyana ta amma batun cewa ka ce batun ka I love you ai ni da kamar tambayar ma na ga za iya dariya har ma ya bani mamaki domin ai wannan ya kamata ya zama wata kalma ce da ya kamata ka saba da ita babu yadda za a yi ka zo kana gaya mata I love you kana kuna nema bayan kun yi aure kuma a zo kai shikenan ka mur sai ka tsume a wannan ba zai yi ba ni na gaya maka na ɗauki harkan gida da muhimmanci yanzu kafin ka ci malam ibrahim kai kana gaya matarka sweetheart irin wannan kalmomin da na jan hankali kana gaya mata wannan ina gaya mata akai akai ba na iya sanin adadin sau nawa nake gaya mata ko a yanzu in na bude maka wasu inda muke dukkan ƙarshen magana muka rufe da i love you i miss you a ah, sweetheart wannan dole duk muna yin sa saboda dole ka renewal ba abin da ya fi daɗi in kai mai kuɗi ne in baka jin daɗin gidanka baka mori kuɗinka ba in kai malami ne baka soyayya a gidanka baka mori gidanka ba so dole ne ka tsaya ka inganta harkan soyayya a gidanka na yi aure tuta tiri zuwa yanzu shekara nawa ne sha uku wallahi shekara goma sha uku nan na san duniya tana jina yanzu baban matana ko abokina ko mamarta ko wasu yan uwanta babu wanda ya taɓa mana shari'a da sunan ta kai karana ko na kai karanta ba samu matsala ne ana samu to amma in aka yi haƙuri sai a fifita soyayyar domin duk inda kuka je wani gu wurin iyayen matanka cewa za a yi ku je ku yi haƙuri to tun da har za a je a gaya muku an ji sirrinku don me yasa ku ba za ku haƙurin ba to ni wannan shine tsarin da na ɗauka kuma ina nan da matana ɗaya don lindol a yanzu ne ma nake so in ƙara saboda yawa amma wannan eh, saboda babu dari a ce kana zanna Allah ma da zo magana aure sai ce ku fara aure biyu ko uku ko hudu ah, mun dan kwan biyu muna zanne akwai buƙatar ayyuka sun fara mata yawa dan ah, kawo da za ta taimaka mata ba mai aiki ba a matsayin mata yawa ko matan da za raba mun ban fara ne ba yanzu ban da budurwa amma na gaya mata kan ina son fara aure ina son ƙara aure kuma a wannan shekara in ya wuce ba zai wuce wani shekara ba kuma ce addu'a Allah ya sa ka zaɓo wacce za mu zauna lafiya to me ga wannan yes ta dole saboda ai ni karkin ɓoye matanka komi samun ka da rashin ka duk wani nasara naka gaya mata duk wani abu da same ka gaya mata to wallahi za ku zauna lafiya za ta yadda da kai duk wasu yan gulma a wani iya neman wancan a waje a wallahi matanka ba ta yadda ba matukar kana gaya mata hakikanin gaskiya amma in ka ɓoye mata abu to kuma zargi ya shiga tsakaninku Allah sauki um, hajiya amina kin ga dai kamar da eh, bayanai suka gabata wasu matan sukan ga kamar kalma ne mai nauyi su gaya wa mai gidansu sweetheart i love you i miss you irin nan kalmomin da suke jan hankalin namiji wasu suna yi wasu gaskiya ba sa iya yi wani tsokaci zaki a kai <laughs> to malam kasa ne na yi dariya don saboda idan zan kasa a cikin dari. za a samu mata 85 masu cewa masu gaya ma mazajen waɗannan kalamu masu daɗi wayanda kuma a ce kashi 22 da ba sa yi ko kuma 15 da ba sa yi zan ce musu to su kokari suna dinga gaya ma mazajen su dan saboda kalma ne mai daɗi wanda su ma za su so a gaya musu su ma su yi kokari suna gaya ma mazajen su abu ne da zai kawo zaman lafiya a tsakaninsu. su malam kamilu saminu zawa ciki akwai wato wani abin da ke faruwa wani lokacin tsakanin ma'aurata eh. sai namiji ya samu mace ya dinga dukanta kamar aiko shi akai kana ga me ke jawo duk me ne matsayin duka eh. a cikin sha'anin zamantakewa na auren hmm. kuma me yake jawo har namiji ya daki matarsa kana ga ya dace matukun da farko miji da matarsa bai dace ba kuma tun namiji mai dukan matarsa wani shi ake cewa ragon maza ai abun kunya ne kana ɗa namiji ka zo ka zage kwanjinka akan matarka idan kana son ka motsa ƙarfinka to tafi filin dambe ka zama shago to amma duka a cikin harka aure babu shi ni ina ganin cewa duk mutumin da ya aure mace da keta ta to da can ba santa yake ba amma inda soyayya babu abin da soyayya ba ta haifar ba saboda ko da mace marin ka ta yi sai ka shafa gurin ka lashe kamar so biyar kaga kenan ta nuna kana cewa wannan ma dukan da ta taimaka ka ji daɗinsa sa saboda haka ina ganin cewa duk mutumin da yake dukan matarsa wannan ba namiji bane ragon maza ne ina ganin cewa namiji ya fito waje ya zo irin ya samu irin mu dambata da shi amma in ka je gida bi matarka a hankali ban da rigima ban da duka bai dace ba bayan sanar zan kara dawa gaba ta biyu akan wannan magana eh. malam ibrahim ah. kai ta yaya kake ganin yadda wasu ke dukan matansu a cikin sha'ani na zamantakewa Eh, wannan tsantsagazan jahilci ne da kuma rashin sanin mutuncin dan adam kuma ya kamata ma hukuma ta shigo cikin wannan lamari idan an baka mace ka duba irin tsarin da ake bi kafin a baka mace amana to kuma babu yadda za a ce kuma ka zo kana ta dukan yar mutane wannan kuskure ne kuma zalunci ne ya kamata a shugabannin addini da kuma shugabannin gwamnatoci su dau mataki akan wannan to lalle wannan inda akwai masu irin wannan hali lalle su daina ba hali bane ni idan yata aka yi haka to ni auren ba zai tafi ba za mu je gurin alkali a raba auren nan domin ba a kawo maka ya ka zo ka dake ta ba wasu ma suna ɗaukar zama auren nan kamar wasu yanzu misali irin dafa tuwo ko shinkafa ko wasu abinci da ake dafawa a gida sai ka ɗauka cewa wai ya zama dole ne wani ba dole bane fa mu ne kawai na hausa ya zo da wannan kuma sai aka tafi a haka ba wannan ba shari'a ba ta tsara shi a cikin yawwa ba a dafa abinci ba to wannan ba shari'a bane al'ada ce al'ada ce mai kyau amma da a sani kan cewa ba haki bane abu yanzu ka duba abin laraba suke ba kana garin makka yanzu haka dukkan balarabe zaka ya dago iyalansa da matansa da rana an zo da sauran an ci abinci haka da dare su ba sa daura abinci a gidajensu to haka ce tsara kai ka ciyar da matanka eh mu din ma wai ka sani yawa matan nan matan nan suna kokari duka abubuwan da suke suna taimakawa hajji amina me zaki ce dangane da yadda wasu daga cikin mata da zaran wani abu ya su da ya faru a tsakanin iyali sai ga namiji ya ta karkare yana dukar matarsa. Eh to a gaskiya dukan dai bai yi ba don saboda ban ga dalilin da zai sa miji ya dake matan shi ba duk laifin da za ta mishi matukar akwai wannan soyayya akwai kuma wannan yadda wannan appreciation yana appreciating ɗinta don saboda mata idan ta aure miji ba ta aure shi kaɗai ba ne don saboda aure ta aure shi don saboda tana son shi ne kuma duk matan da ta aure mijinta don saboda tana son shi ba abin da ba za ta mishi ba iya gwargwado za ta kyautata mishi to ban ga dalilin zai sa shi ba zai yi hakuri da ita ba na san cewa mata muna da rauni amma kuma kowane lokaci ana son namijin ya zamanto mai haƙuri dukan dai bai yi ba dan saboda in zaka daki yar wani ko kuma dan saboda tana matsayin matan ka kai tunani idan aka ma yaranka haka ya zaka ji idan mahaifiyanka da an mata hakan da ya zaka ji so dukan ma bai ma taso a ciki ba za ka mata nasiha ne idan ta ki jin nasiha ka san da yadda zaka yi don saboda ka riga da ka ta kun zauna tare amma dai wannan duka kwata kwata bai yi ba bana goyon bayan mazaje masu dukan matansu kuma a shari'ance ma ba a amince namiji da ke matan shi ba ko ma menene kafin mu zo gabar magana ta biyu malam ibrahim akwai wasu daga cikin mazaje sukan kafa ma hujjoji a addinance na dukan matan me za ka kara kan wannan a shari'a kan da ya zo ai cewa aka yi kaɗan samu ɗan ko haɓar da yaka ne ko mai kaɗan buge ta wanda ba zai cutar da ita ba so babu wani wanda zai kawo maka dalilin cewa wai ga inda aka ce a dinance ka da kimata babu kamar Allah ne aiko ka a wane kai wannan babu shi yawa wannan babu shi abin da aka sani kawai in ta maka laifi akwai hanyoyi annabi ya ce in kuna kunce a saman gado to sai ka ɗan sauko ƙasa shi ma wannan bulala ne kaɗan yaji kaɗan in ta biyo kaɗan juya bayan ka haka saboda akwai hikimomin haka din tunda musulunci ce a yi haka din to a gwada a gani malam kaminu zaka ga wasu mata suna gidan miji gidan ba abinci ba ruwa ba kayayyakin bukatu ne da kullum ba komai amma kuma sun nane wannan mijin kamar cinga duk abin da ta samu ba ma bukatunta ba bukatun mijin zai kare wannan abin kana ga me yake jawo haka wannan abin da yake jawo ba mace zamanto yan liƙi a gidan mijinta ko da babu abinci da duka wani lokacin gaskiya akwai abin da ake kira a lafiyar gado kenan zamantakewa na ma'aurata kenan idan gadon su lafiya lau yake to duk in aka kai aka dawo mace za ga ana dukanta babu abinci ta yi ta je ta yi roko a makota ta zo ta cinye ta ci mijin bai bata bai ta haƙura. to saboda haka wannan na ciwo tana matakar son mijin nan nata kuma san tana ganin in ta rabu da shi ba ta samu mijin da zai iya biya mata bukatunta irin wanda take bukata a wannan gidan ba saboda haka ta yarda da yunwa da rashin kaya ta yi surfe ta yi casa ta samu kuɗi ta ɗinka da kanta amma ba ta yarda albata da wannan mijin ba ko da iyayenta sun yi kokarin ɗauke ta za ga da kanta ta koma da ni na san wata <laughs> da aka ga irin wannan halin aka je aka raba wani aka ɗauko ta ita zo ta kyawar kowa ta ce ita ta koma gidan mijinta karshe da aka ce ba ta ba da kanta da kanta gani aka ta hada kaya <laughs> ta ruga da gudu <laughs> to dole aka bar ta <laughs> saka zaman aure to saboda haka ina ganin cewa in ka ga haka to gadan gadan su lafiya lau yake babu matsala a cikin wannan ah, Ibrahim baba kai ni akwai ma wanda na gani cewa ita ke biyan kuɗin hayan gidan da suke zama kuma babu irin musgunawa da takurawa da bai mata amma ta makale wannan mutumin kamar cingam a baya ga dalilan da shi malam Kamilu Zawa cike faɗa kana ga akwai karin wasu abin da ya sa mata suke haka eh wannan zunzurutun soyayya ne kuma wannan muna kiranta mace yar aljanna kenan matukar dai tana yin wannan abubuwan domin Allah ne domin ai an shiga cikin wani hali a yanzu wanda cimaka sau uku ka samu mu mu ta gombe sai a hankali ban san ko kun gane cimaka ba ka samu yadda zaka iya ci da kanka da safe da rana da yamma a yanzu iya da wahala ba kamar yadda muka tashi muna yara ba to idan aka kika samu bijinki iya da a yanayin samunsa ya dan gaza ba kamar yadda yake a baya ba kuma kika yi haƙuri domin Allah kika yi haƙuri da akwai ɗin da babu ɗin kika zauna kika yi ta biyayya kuma domin Allah ina mai tabbatar miki zaki samu rabo a ran duniya kuma zaki samu rabo a ran. malai bayan ban katse ka ba wani ba wai babu bane fa akwai yanzu zaka ga wani mai gidan da zai je kashe naira dubu ɗari a waje a ma ɗaya amma ba zai iya kashe naira dubu biyar a cikin gidansa ba eh wannan ya fita daga babin adalci ya shiga babin zalunci duk mai gidan da yake wannan to ka kira shi katon azzalumi za ka je gurin teburin mai shayi a baka shayi a fasa ma kwai a dan kawo balango a zuba sannan ka zo gidanka an ka basu da karta kafura kuka ba ko nama sai wake kaga wannan zalunci ne da 'ya'yanka da komai kai zaka je restaurant ka ci plate naira dubu ɗaya da ɗari biyar dubu biyu ka zo gidanka kana basu ɗari biyu kuɗin cefa ne to ta yaya za a yi ka zanna lafiya Allah ma ba zai barka ba sai ya jarrabe ka so duk wanda yake yi wa matansa irin wannan kuma macen ta yi haƙuri na farko ita Allah zai ba ta ladan haƙurinta kuma abu na biyu shine Allah zai saka mata tun anan duniya har zuwa ranar gobe kiyama in ana raye wata sai ga ita Allah zai kawo damar da za ta rike gidan ita ne duk hakurin da za ta yi to kar ta manta ta yi domin Allah kar yi don wata manufa ko don an ta ita kadai ba kara mata kishiya ko don wani abu a'a ta yi kawai don tana kaunin mijin domin Allah ne domin ai a tarihin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai akwai tarihin da ya zo ma an samu wasu lokacin ba ma abincin an kai wasu kwanaki ba a ma cin abincin to idan kika irin wannan koyin kika yi Allah sai ya kawo miki rabo a nan duniya ai Hajji Amina Aliyu idan muka duba kuma ta daya ta daya bangaren za ki ga wasu matan mijinsu zai dake su zai tattakura musu babu abin da bazin su ba na musgunawa amma ba su kai kara ba har sai wani lokacin da idan a gidansu an fahimci haka din to sai ai kokarin yanda ma za a zo ko a raba auren ko na bu still za ta ce idan tana son mijinta a haka a matsayin ki mace kina ga muke kawo mata suke da irin wannan eh, jajircewa ne. Eh to gaskiya malam zan yadda da magana da malam magana malam Ibrahim da malam Kaminu akan duka abubuwan da suka faɗa. Kaga soyayya yana iya sa haka. Sannan kuma zamantakewa yau da gobe na bakin malam kamilu shi ma duka suna iya kawo waɗannan abubuwan ya zamanto mace tana shan wahala a gidan mijinta amma kuma ba ta iya tashi har wasu sai sun zo sun gani amma kuma babban abin da zan faɗa a nan shine ka san ita mace duk daɗi duk wahala ba ta iya sakin kanta sai ran da Allah ya sa auren ya kare sai mijin ya sake ta duk hakurinta ko kuma duk rashin son zamanta ko duk son zamanta a gidan in Allah bai kawo ƙarshen zaman ba haka za a yi ta zama haka za a yi ta tafiya har sai ran da Allah ya kawo shi ƙarshen wannan zamantakewan tare da su ko da daɗi ko ba daɗi ko da musgunawa ko tana kai ƙara ko ba ta kai ƙara inda za ta shekara goma suna shekara goma a aure kullum sai ta kai ƙara in zama in zama tare din bai ƙare ba ba abin da za a iya yi sai dai a ce ɗin su je su ta hakurin amma ran da ya ƙarin ko ta kai ko ba ta kai ba sai kaga an rabu so ina ba da ƙarfi akan in zaman ya kare za a rabu da haƙurin da rashin daɗin da komai da komai amma kuma soyayyen da yana ƙara sa a zauna ɗin har a daɗe a kai wani lokaci ana abu guda ɗaya a ƙarshe malam saminu duba da yawancin matsalolin da muka ambata a wannan tattaunawa da muka yi kusan rabin sa daya am kana ga menene maslahar matsalolin da ake samu tsakanin ma'aurata a gaba daya maslaha da za a samu don warware matsalolin ma'aurata na farko wajibi ne tsakanin miji da mata tun kafin sun yi auren su san manufar yin aure sandalin da yake yin aure a kullum ni ina da wata ɗabi'a sanda na je gidan sabon ango na kan masa wasiya da cewar aure haƙuri ne ka yi cewar aure ibada ne kuma daɗin aure kaso casa'in na daɗin aure shine haƙuri in ka yi cewar wannan shine aure ta yi cewar wannan shine aure to za ka ga cewar an yi aure an zuwa lafiya lau to amma mafi yawancin ma'aurata da suke yin aure musamman auren samari da 'yan mata ana yin shi ne domin kusa da sha'awa daga an je kuma sha'awar nan wata ɗaya ta ƙare an zamanto kuma zaman auren za a yi yanzu sai a kasa domin a da can a layi ce mata yake rabin raina eh, ya lu'ul'urin tauraron raina yanzu kuma ya zo cewa yake kewance musamman ta amina ce ke amina ban ce ki ɗebo ruwa ki je ki min eh, kaza kaza kaza kaza ba ta ga wannan rallashin da ake mata a layi yanzu babu ita ce gaskiya ni ban ga ta zama ba to amma har idan ya da cewar ni din na tafi ibada ne na bar gidanmu ni ma yau da nake mijin na aure ne domin na yi ibada to duk abin da ya shigo a cikin ibada za a yi shi babu daɗi musamman kaga yanzu aikin hajji aka yi aikin hajji nan ina aka yi gurmurzu in ba ibada ba wani ko nawa zaka bashi ba zai wannan abun ba to amma saboda sun cewa yana bauta wa ubangijinsa ne to zai yi hakuri har a kai lokacin da za a gama to saboda haka su ma mijin da miji da mata idan sun dauki hakuri a matsayin jigon auren su to za a yi aure a hakura domin yau da gobe dole a samu sabani kuma yau da gobe dole a ji babu daɗi a cikin zamantakewa aure wala ibrahim a ƙarshe me wani kalma za ka rufe mai da shi to ni kalmar da zan fitar da shi shine a mata da maza din duka a ci tsoron Allah a sani cewa aure abu ne na ibada ba abu ne na sha'awa ko na wani ɗan ƙanƙanin lokaci ba kai mai gida ko kai magidanci ka sani dukkan irin zaman da kai da iyalanka za ka amsa tambayan ya ka rike su ya ka zanna da su tun shari'a ce kuma addini ne ranar gobe kiyama sai ka amsa wannan ke mamace akwai hakkin da aka ɗora miki wanda yake shine namijinki dole sai an miki tambaya ya kika zanna namijinki ya kika tafiyar da shi ya wasu abubuwa suka miki a'a kin taba cewa tun da yake bai taɓa miki wasu abubuwa ba to kaga duka wannan sai kin amsa tambaya so dole a ji tsoron Allah a kuma sani cewa aure ibada ne abu na gaba shine baton hakurin nan dukkan abin da aka ce za a yi hakuri to za a zanna lafiya in ko aka ce ba za a yi hakuri ba to an dinga samun matsaloli kowane iri in har za ka yi rikici da matanka ko za ki rikici da mijinki ku je gun wani mai shari'a mai shari'a nan ya ce ku yi hakuri to tun a daki in kun da ko kun kulle koba in kun fito yaran da suke cikin gida kada su san me faru in baki sun zo ku ci gaba da fara'a da walwala in sun tafi ku ci gaba da faɗan ku na kalle kalle dukkan abin da aka ce za a yi hakuri to kuma zai wuce bare ma dukkan abin da yake ka faɗan mafiya yawan sayarinta ne duk inda aka kai shekara arba'in a raye ko aka kai shekara kusan goma sha biyar a zamantakewa na aure sai ga an fara daina irin wannan abubuwa din domin an zama daya an kuma an kuma san halayyan juna da haka ina kira ga mata da kuma iyaye maza da su iyaye mata a yi hakuri a zauna lafiya a sani cewa aure ibada ne Allah ba mu ladan wannan ibada Hajiya Amina zan so kirki mana shirin abin da zan gaya ma ma'aurata maza da mata shine da zaran an fara maganan aure a yi kokari in an yi auren a gina shi a ginshikin addinin musulunci don saboda idan akwai addini akwai haƙuri idan akwai haƙuri kuma akwai komai idan aka sa allah farko insha Allah komai zai zo da sauki a rayuwa duk abin da kake nema ba ma auren kaɗai ba har waje duka rayuwar mutum idan ya sa Allah kuma ya sa haƙuri insha Allah Allah zai kawo da sauki masu sauraro duka duka ana muka zo ƙarshen wannan shirin a madadin amina usman aliyu kamilu saminu zuwa ciki da kuma ibrahim baba suleiman hassan mai na kana ke muku sallama daga nan unguwar rusaifa cibiyar kasuwanci na birnin makka da ke nan kasar saudi arabia mata iyayenmu ne ko su ko ta nan sun samu Maryam ashe kin iya rawa. A tali muna da tambaya ke kuma kuna <laughs> kalaman soyayya. Ai kin san kamar da Ibrahim Baba Suleiman ya ce soyayyan nan ai yin ta za a yi sai an mutu <laughs> sai an mutu ana yi insha <laughs> Allah kuma kin ji wata magana shi dai Ibrahim Baba Suleiman malami ne kin ga yace da huwan nan ma da ake mace ta shiga kicin Mhm. ba addini ba ne al'ada ce dai mai kyau amma saboda haka yau mazaje ya kamata a ta gajeren wando a shiga a shiga kita <laughs> wa gani <laughs> to masu saurare shirin kenan sai gobe da izinin Allah yanzu a madadin Maryam Bashir Bagaje da Jules Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti da injiniyan mu Mr. Greg Burns da da suka bi mu a Facebook kamar Jibril Yero Lawal da Maman Humaira da Kabir Muhammad Kabir wanda ke biye da mu daga Abidjan da Kane Baban Yasi Nasibu da Ibrahim Abdullahi da kuma Garba di Masaudu. Muna muku godiya sai gobe da izinin Allah ku huta lahiya.